والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تكون مختصر قليل muna شاهي na ɗari da hamsin da كو؟ شو so mu zo haka ne? so بلا عدد إلا ابن واد ولقضاء على التراخي ولقضاء بلا عدد duk malaman malikiya sun ce tsade ba biyan azumi da adabi a kai biya da adabi a kai illa ibn wahabi sai ma dan wahab yake ayar qira'a da tarahi ranko ai akan tarahi saboda haka ana yi ne walau da gairi adadi ni qur'ani yace wanda ya sha azumi wa idatu min ayami ukhra ko ba haka yake ba to su maliki ya ga wannan kuka gina amma ka ji wani malami daga cikin malamin mazhaba yace ana qala'u ana qala'u da gaira adadi kuma kuma ga tura kuna cikin dahilin mazhaba ni mallan kami yanzu idan mutum ya sha azumin ramadana gaba ɗaya bai yi ba A ramadana sai ya zama nawa ya mana to tun da ya talatin sai mutum ta yaran ko sai ya fara da farkon wani wata sai ishirin da tara ga malikiya sai ya ranka guda duk ba wata na ba shi ko ɗan wahabu ya ce a'a in ya kai ƙarshe wata nan bari ya tara kun ji magana su ɗan wahabu yanzu mutum tun gawar gaba jira'i ya yi shi yau kai malaman shi ce wa in dai mutum ya fara da wata to in talatin ba ɗaya yi shi bari haka nan ya kamta su kuma malaman shi suka ce a walƙana ubil adadi sai ya tsallaka wani wata shi shi shi guda eh? ko ni ni da shi ne yadda ko da kuma ya amurka kuma muna tare da kuwa ana ranka ramadana bi zamanin da zamanin ubi hasaubuhu idan mutum ya fara azumi na ranko to sai aka kai ga wani lokaci wanda yake azumin cikin haram ne kamar aka kai ga idi su ba azuminta aka kai ga ayyamu ta tariki ba azuminsu bi zamanin ubiha saumuhu to amma gairar ramadana ba a rankon ramadana cikin ramadana idan masahi ba an ce ya halatta gare in mutum zai tuya ya sha ba to sai ɗauki damar sha sai na isha to tun da an bani damar isha ana dina ramadana ba labarin ranka to ba a yan azumin ranko cikin gairar ramadana غالي لدينا فرجت لكم وإتمامه إن ذكر قضاه هذا إن ترتيبي وإتمامه إن ذكر قضاه ها أه؟ دورة كرنتا يي yana ya ɗauki azumin shirama sai da cikin azumin sai suna ya rama ramadana na ya sha yana cikin azumin da rana ba ta faɗi ba sai tuna ai azumin na shi sai cika shi wa itimamuhu in karɓa ba yi shi shi in ya biya wanda aka biya ne sai ya koma ranka wanga wani ya fi awo wani ko ce a ah, shi in ya biya wanda ya hita wani ya ce eh sai an kai kalafa kana tare da kowa samu zo wawadde ba mubdiru amdan illa an yace ta'iban kowa shi na ba wanda ya ɗauki a abin nan wanda ya zo yana ya ci abinci cikin watan ramadana ba ranko ba cikin ramadana yana cikin ramadana sai ya ci abinci da gangan to an yi mai ladabi kan wajarki ne an yi mai ladabi shin ladabin nan niyya na za a yi mai an jingina abin nan ga hakimi abin biyo biya ka daga wani ruwan nan ne a ladabin ne an kashe anan mu daɗa fa sau da ba a wabe sai ma ko ko duka gaba dai shi na manna ya ce ana mai da dabi da abin da shugaba ya gani imam min darbin a yi mai buka a wasu jini ko a shi gidan kasun a wabe ma ko a gama mai duka da haka ko ta fitiya ba mun gama ma duka to amma in ya zan cin da ya yi da abin da wajen da haddin zinna ma kamar ya karya azumi amma da zina da rana ko ya karya azumi amma da wani abu wanda zai an karanta kamar shan giya to ba a yi mai ba a yi mai haddi sai a yi mai ladabi kai ko da jinata gina mutu sai a yi mai ladabi sana jihi ba a ce a kashi ya isa ba an ce in hajji ya yi abin nan tarawuli ba an siya inda raji ba to ban da wanga ladabi na amma sai an shi an shi na malamai ka ce ina na ladabi zai faduwa don haddi to nan na shi ga rana ga ramadana to zo karatu sai da ya zo tubabbe ko da ya zo ce an ka ce lahi ce wallahi abincin shi ga ramadana amma na tuba mu Allah wannan sai a kare sai a sai a a dole ya rasa ka ba to to wanda ya saka ga ramadana har wani ramadana ya shigo to ya waje gare bayan ladabi ciyar da mudu na manzon Allah sallallahu alaihi ga wanda ya sake ga ko ramadana limisilihi a wani ramadan iri da yanzu ko na yini ya ba misili guda ya ce adalan bai kara ne biyu bai a'a da guda mun kai wani wala wata bil za'idi amma in ya ba da kafara in ya zan saka kila yayi har ya kai ramadana ranka shi da yuwa gare ka shi abana ya kiya har mana da yake da ranka ba la in ittazala maraduhu amma banda inda rashin lafiya ce daga ramadanan da ya sha hawan ga ramadanan da ya bayyana rashin lafiya sai dube ki wannan babu komi ya roƙa mai Allah ya nazarci to bayan ya yi da kafaran nan tare da ranko ya biya ya bada kafara ko ko bayan ya biya zai mai bada kafara mun tsara tare da kuwa ko ba a da da hmm. wa manzuruhu kaga ya yi adafinsa ga wancan abin abin da muke magana ya wajaba kuma cikawa abin da alwashi da shi nazu man yau malamai idan ta malahu rabzuhu idan lafzi ne ya dauke shi abin nan da ya alwashi da shi abin da ya alwashi in lafzi ne ya dauke shi shi na wajibi shi biya kamar ni yake ni a'a kuma yanzu babu niyya da ɗan su amma akwai niyya to abinda ya ta shi gani ya akwai niyya amma in babu niyya to abinda za a kula da shi ma maktamala lahu lafzu abinda lafzi ne doka ina misali ka shaharin kamar inda mutum ya ce lillahi alayya sau mu shaharin to su wannan talatin zai azumi talatin zai yi. yana ɗauka kan amma ga magana nan guda gaba in lam yabda bil hilali amma in bai fara da rigar wata ba amma in yake zai azumin wata sai ya bari sai da wata ya fita ya fara azumi don wata na kwan ishirin tare da sai abin da ba ba eh shi zai ke amma idan bai fara ga farkon wata ba to talatin zai yi, awo wabtada sanatin ya wajaba kuma fara azumin shekara inda yake zai sanatin ya alwashin zai azumin sanatin to wabta sanatin to mu wa qada ma la shi sanatin da shekara guda sai fara ya kai karshen shekara in cikin shekara kwana nawa na azumi abba inganta ciki eh? ba ku dan kara ranar babbar sallah da ya mutu shariki da ya in mahaji tilawa da ranar alfa to kwana nawa kenan biyar to waɗanda kuma sai ya tsere sai zana yanka su yanka su. zuwa cikin shekara ta cikin wata shekara ta daban eh ai ya amince shi a ma la yasu sun wanda hmm. illa an yi samiha ko samiha sai yadda ya ambace ta cikin shekara ya ce shekara kaza ta buta ya ambata ku ko ta waɗancan ya ce zai shekara ya ambace ta mu zo aw ya kula hadhihi ko ku ci kara wanda wayan wai baki ha yana nuna sauran da ya rage fa hawa ita zai fa hawa eh fa hawa mara tara su ko yo ga karatu eh ita hmm. domin wala ya lazamu alqada'u cikin waɗanda surori da an ko da zai shi ba ga abin da kuke shekara don ka kuma wata magana inda yake hazihi kuma haka ba to ba an ce ba fa hawa ba yanzu baki ha fa hawa to wala ya lazamu alqada'u abin da ya rage abin da ban da zai amma duk ya so a ɓanin ji'irihi tirai awo inda ya zane shekara a yananna. to sai ya fiya fiye ci to an ka dole ta mai to wannan kai yawo waje ba shi a an ya waje ba inda ya ce sabi hatul kudumi hmm, ka gane ko to inda ya ce zai yi azumi ranar da ya dawo ko yau alwashi shekara to ya ne sahiha ta kudu ranar da ya dawo da sahiha wasa gari a wani zakuwa ce ko zai da yake ko amma in ya zo da daddare amma ya zan kuma daren nan daren nan ba daren idina ba wa illa in koyar zama ya dawo na wannan kan bai ba wasu ya in na fiye da in mutum ke zai azumin rana ka za su to sai ya azumin ya fi an nita mutari ba ba wa ranuwan nare na zirihi shi ne so ya waje ba kuma shi azumin kwana hudu na suka ga wanda ya alwakinsa kwana na hudu rana ta hudu an kashe in ba a yana ya ba ko da a yana ya yi ya ce lillahi alayhi sun muradu na hajji bai halatta ya azumci marigayansa sani yau idi da salisuhu da sai mai tamattu'i wanda yake la ajibul hariya ko ko ƙari ko ko wanda hada ta lizinta bai da kuɗi a amma ban ce ma ya waje ba bidiyar azumin shekara ba ko azumin wata ko ko azumin yan kwanuka وإن وابر مدان في سفره غيره لم يجز عن واحد منهما أو قضاء الحالج لم يجز عن واحد منهما أو نواه ونذرا لم يجز عن واحد منهما أنا ليش إينيا رمضان أتكين فياتي wani ramadana saboda ya ce ya ce to sai yana da dama bari ne wani ne awo awo bai isa ba ga ɗaya da dake ramadanan bai samu wancan bai samu ba an yi an yi to mutane ko ko ya ne ya kaza da hariji wanda sa ya hita ya ne ya ranka shi ga wakacin yadda ya cikin ramadana na ji an da yin ba ko ko ya ta shi ramadanan ga ni kuma ya liya azumin alwashi ce tun da dai ina da dama to bane sa azumin alwashi ciki ko guda bai ba an yi rabka tani wallahi ya ne mara hatin ya kashadu laha zaujin ta ɗauwa'un wa bila izni wala ya sai mara hatin bai sa mace ba ya la hazo ne wanda min suke bukatuwa da ita a ta dawo ta dawo da azumi ko sallah ko wani abu da haka kuskure na babba ga mace ta tahi wani ta dawo i ne suna da bukata da ita ta yi shi musamman azumi ko ko sai so da ilmin ba da ilmin ligima ko da bai da bukata da ita muna tare da kuwa in ya zan bai da bukata da ita to sai shi da izini ko shi in kai ba da izini ba ba sai a da haram ba don bai yawa bukata ta turbo babun al'itika ba ba ɗaci ta ba gina ta ba in ba ɗaci ta ba gina ta ba lafiya a ƙwarai Allah lazi ya ta jawa faltas ala ɗan ko ta ƙiya ce alaihi yubdila hmm. eh? ba jana ya ce ka ba ta izini alharufu in matan ba mata in matan ba su kaɗai take ba shi bai da ikon neman izinin mata ne zuwa hmm. uh da ta mana akwai tambaya guda mai tambayar bayan ya gabatar da sallama ya ce to shi ne yawaye gari wata har zuhur bai ci koyi ba kuma tun dare yana yawa ya wuce da azumi sun su ba annabi na bai wuce da azumi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yawa ya sahiya gida ya ce inda mata guda ya ce akwai abinci ta ce babu ya ƙara gaban shi akwai abinci ya cewa, to bai ni izo sa'imun in dai har babu abinci sai kuwa wuce da azumi malaman sun ce wannan hususiya ta ita domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana man lan yubayka siyam qabla al-fajr fala siya mana. duk wanda bai kwanda ne azumi gaban alheri shi ke to ba bai da azumi to kuma ka'ida ta usulu in an ka samu kauli na manzo sallallahu alaihi wasallama sai muke gabatarwa bisa ga aikinsa domin aikinsa na da fiji gare mu yana da hususiya hmm. Husaini Alhamdulillah mun saurari karatun askari da mutasar jama'a na Allah ya saka da alkhairi a kafin gabatar da addu'a akwai sanarwoyi kamar ka ina jin yau an daga karatun yau eh na jiya na haka ne to eh wato tafsir biya utawi da shi ma'ani tanzilu wanda malam ke gabatarwa a nan garka gidansa insha Allahu ana ƙara tunatar da jama'a musulmi